ka gane ba idan mace ta tsaya yanzu aifuwa ta gagara a je asibiti a je asibiti idan akwai wannan summan a gidan wankeke na ce ma wankeke ba wanda aka jefa gola ba wanda an tare da sai an wanke an shanya wayansu suna yi saboda sun san me suke yi shi kuma shine yake jara yaro yaro namiji ko na mace wanda ka ganshi shugaban matasa ko ka ganshi dai an bashi wani matsayi yawanci shi yana jara saboda wanda take wanke nata take shinyawa idan ta samu yaro zai zama yaro mai albarka ne bare taba zama yaro shashasha haka zalika zai zama makaranci to magana shi yake kawo magana ka gani yanzu ya sake kamun magana zuma na zan bar kurkutun nan saboda zuma na yanzu amfanin shi nake so in gaya muku kaɗan tukuna sai in shiga cikin kurkutun ka gane amma bari in yankar da na tsumman a nan saboda akan na kurkutun nake idan ka samu kurkutu goma sha biyu ka saka a kwalba ka nema ƙise na ɓargo ƙisen ƙashi ka saka ƙaramin kwano ka ƙona ya kasance ka kashe kurkutun duka kar ka fafasa su ka kashe kawai ka bari a cikin kwalban sai ka juya wannan ƙisen a kai ka rufe mai gida idan ya kai kwana arba'in billahi lazi idan ka ɗauke mai ɗin sai zuciyanka ya tsinke tun kafin ka shafa jikinka zuciyanka zai tsinke wasu suna saka turare suna shafawa mawaƙa ko maroka suna shafawa idan sun shiga gidanka kai za ka ɗauki abu ne a gidanka kawai ka ringa ba su ka ɗauka kawai ka ringa ba su kaman ka zare ba zarewa ba ne abinda suka zo da shi ne ya fi ƙarfinka ka gane abinda suka zo da shi ne ya fi ƙarfinka a nan wurin akwai haske ko ina ma akwai haske ka gane abinda suka zo da shi shi ne ya fi ƙarfinka to kurkutu kwaya goma sha biyu isin dabba ka rufe kwalban kwana arba'in ka zuba turare ɗan kaɗan ka ringa shafa mai gida ni baran ce ma za ka ga komai ba baran ce za ka samu komai ba za ka ga ikon Allah kwalbansa kwaya ɗaya naira dubu saba'in nake jarawa yanzu na daina jarawa ma ko ka bani kuɗi ba zan jara ma ba amma na baka yanda nake jarawa ka yi wa kanka ko godiya kar ka yi saboda ba dan godiya na nake yin bidiyon nan ba ba dan ka neme ni ba ba dan ka zo na ba na yi ne don Allah ka gane idan kaga dama ka yi idan baka dama baka bashi bai dame ni ba haka zalika babu ruwa na da ka yi da kar ka yi ogu amma ni dai na faɗa ma kurkutu da turare kurkutu kwaya ɗaya kawai yanzu idan zaka je gun wani kana so ka karɓa kuɗi amma dan Allah duk wanda yayi idan ka samu kuɗin ka samu bashin ka biya mai shi dan idan baka biya mai shi ba ni da na baka sirrin zan samu zubi haka zalika idan baka biya mai shi ba bare ta ga gane wani cin da aka yi shi ga tawa gani goma ko ya gani baya taruwa mutanen Allah ya yi mu ne ya ba wannan abun da bai ba wancan ba ya ba wancan abun da bai ba wannan ba amma yace ka tashin taimake ka a yin ba dan ya ce ka tashin taimake ka ni ba zan baka sirri ba baka sani ba ban san ka ba baka sani me ne na samu ba dan ya ce ka tashi taimake ka sai sa zan baka amma idan ka ga dama ka kwanta kai ya damu kurkutu kwaya bakwai za ka nemi. samun shi bai da wahala ma in ka je ko da kai munafiki ne yanzu barin baka mai sauki idan za ka je ka je da daddawa in ka iso wurin ka san yawanci a inuwa za ka sami sabbin bishiya bishiyan da akuyoyi ba sa zama bishiyan da akuyoyi ba sa zama wani bishiyan ganyen maina akuyoyi yawanci ba sa zama a ƙarshen maina saboda ba sa ci ko ka cire ka zubar a gaban shi ba za su ci ba ka gani za ka samu dubin maina sosai ko kuma wannan itacen bishiyan tsamiya shi ma ƙarƙashin shi za ka samu kurfi sosai in ka jera daddawa za ka goga a hannunka duka ka jera cokali kawai ramin daddawan ah, asafulai ramin kurkutu cokali za sa ƙasan sau uku zaka cire idan ka cire sau ɗaya sau biyu sau uku na hudu ka sa hannu zaka rike riƙe akwai manya akwai ƙanana ko manyan ko ƙanana sannan akwai na mace akwai namiji na macen kafunsa guda biyu ne namijin kafunsa uku a daidai wajen hancin akwai ƙaramin kafa duk muna aiki da ka samu kurkutun guda bakwai ka saka a wani leda ko roba ni yawanci a roban roban man shafa wannan emtin roba ciki nake jefa su guda bakwai to zobe din sai in jefa ciki idan na jefa ciki sai in saka ruwa kaɗan sai ka rufe a bari zai yi kwana hudu in ya yi kwana hudu ka buɗe roban ka kai za ka ga ya cika da yana kamar irin abun nan abun gidan gizo gizo ne za ka ga roban ya cika da shi nan in ka duba za ka ga kurkutun babu ni na ga duba ka duba roban zaka ga babu kurkutu ya zama duka zai zama wannan yana ne gaba ɗaya zai mutu zai zama yana kurkutun ya mutu yana yake zama kaga sai yasa ake yin aikin kama mutum ka juya hankalin mutum ba wayansu suna shafa kuɗi kawai su je wa mai shago su ce ba ni kaza ba ni kaza idan ka ba mai shago yanzu zai baka kayan kuma zai ƙara maida ma kuɗin in ka shafa jikin kuɗi kawai ni ba zan gaya baka cuce mai shago in ba ka ba zan baka yanzu ka jera dubu ɗaya goma shago zai baka kayan dubu biyu kuma sake baka dubu ka ɗaya ka koma shi ba zan gaya ma baka cuci wani don ban karanta da idan ka ka zo ka cire zobe ɗin ba za ka sa zobe a hannun ka za ka ajiye zobe ɗin a sa malami ya rubuta maka ya ba zobe su ashirin Ina daidai hannu sau ashirin. Za ka ɗauki auduga, za ka ɗauki auduga, allon gogewa aski. Yawwa, ya badudun za a rubuta shi kafa ashirin. Idan ka rubuta ya dudu kafa ashirin, in ka rubuta shi kafa ashirin, auduga za ka nema ka goga da ya dudu. ba ka riga ka goga ya ba dudu ka goge shi ba da audugan ba za ka ɗauki audugan ka saka cikin kwalba kwalba ake saka kwalba ake saka sai kwalba wanda ba shi ni kwalbar rope a cikin kwalbar rope nake yana da kwalbar rope a nan wurin yanzu ya fi shiru zan jefa zobe ɗin za ka jefa zobe ɗin a ciki sai ka saka audugan a saman zobe din sai ka zuba ruwa ɗan kaɗan ka ya Dudu zai yi kwana ashirin a cikin kwalban wancan kuma kwana hudu ka hada kwana ashirin da hudu kwana ashirin da hudu na gida ka ɗauki zobe ɗin sa a hannunka za ka gani ikon wannan zobe ɗin muke kiran tilawa ni ne nake ce mishi tilawa ni sarkin tilawa ka gani zobe na ya dudu da kurkutu kurkutu guda bakwai ya dudu ashirin ba ya wadudu ba ya badudu ashirin bambancin su guda ɗaya ne ya dudu, da ya badudu ya badudu shi wanda yake cikin damuwa wanke abin ki kamar wanda yake da dattin ka samu sabulu in Allah ya baka sabulu datti zai fita ko kuma wanda yake da kauri in ya samu turare haka ya badudu to ya wadudu shi gyara kauna yake yi kauna tsakaninka da mutum tsakanin mutum da mutum tsakanin nan da namiji tsakanin namiji biyu tsakanin mata biyu tsakanin mutum da al'umma amma duk hindin su ɗaya ne kuma aikinsu daban-daban ne zan sake bayani akan kurkutu kawai zan zo yi bidiyoyi akan kurkutu kawai kurkutu abun ban mamaki ne kurkutu iska ne